القرآن yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce idan kare ya sha cikin mazubin sayo ya wanke shi wata mazubin wankewa sai dai har su bakwai abin da ya gabata cewa wanki na farko zai hada shi da الأثر ولا ظن في الدعاء كما لم يسكى تنتونا كنتي وعشد ما هي ساونا أفو تنتو مدد الدقصة فمنه كما رأسا سامو وقو وانا أبو جوانت ديني قربي الدقصة وقو تنفر يعدل وانا شيكي Affedersin zaten anlamam. Mavi şöyle bir şey yapalım. O sırada bir mahallede vatandaş Yavaşça basığa boyu. Tamam, o Ora, o da iki, o iki, yani sana bir şey yapalım. Ama o da magana bir şey yapalım. Saboda şakit karo. Ya bir de بشرف يعقوب انتقل صلى الله عليه وعلى آله وسلم عيان التراب هذا من صامو كعين التراب cewa kasa ba za a fita daga cewa kasa ba dole sai an samu wani nasu da ya zo yake nufi a kan cewa abu kaza zai iya zama madadin ita kasa a wannan bangare a wannan da farko ne sana'atu da biyu kuma cewa ita kasa tana ɗauke da wasu abubuwa na magunguna wanda za su kashe wani abin da kare ya zuba da cuta ya yi ta sha abin sha ɗaya daga cikin mutane da aka ce an sa wani abin da yake ba ta sama ba za a sami wannan abin da kasar da ke cikin shi wani magani gane sannan kuma abu na uku inda ake wani abin da ya zama na ya mai kurmi na ƙasa to da mun san Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya yi da cewa a sa ƙasa ko abu kaza ko abu da lokacin akwai ababen da ake amfani da su wajen wanki akwai tana amfani da magariya tana ba da kofa kamar yadda sabu ne ke bayarwa haka aka yi amfani da bagaruwa da dai sauran wasu ababe da ake amfani da su daga duka kun shi manzo Allah ya sani sallallahu alaihi wa alihi wa amma bai ce cewa idan ba a samu kasa ba ko kuma a za a iya sa kaza a madadin kasa sai manzo Allah ya ce ba ba ka lalle dole sai dai ita kasa wannan shi ne abin da daidai kamar yadda imam محمد القاهري محمد الأطلاق حكى الإمام النووي رحمه الله الحاج في شرح سعيد حكى الإمام ابن دقيق الدين كتاب الحكام وندي تطيع كسر قرار اليوم ابن دقيق الدين كتاب الحكام هذا ما كان يقول حكى الزرداوي zama su al-islam da wannan shi ne abin da yake ingantacce kira da ke a mazhabu hanafi mazhabu hanafi da kuma shi ne ingantacce da cewa dole sai da ina nisa dole sai da ina nisa domin nasi ya an nasu bi ta ayi dole da ke kuma sannan abu na gaba tare da aka ambata a nan ya shafi kowane tare ko kuma wani tare ne banda ainihin wani tare to wasu daga cikin malamai suna ganin cewa a wannan yaki banda ne ga karan da aka bai mutum damar ya rika wasu malamai abin da suka faɗa wanda kuma wannan ruwaya ce zuwa ga al malik bin anas cewa kare da aka ba mu kitaba wannan shi ake magana to shi ne wanda zai zama na yana tare da cikin gida ko a wajen gida wanda wannan shi zai bayi zuwa ga samu damar ma bakin sa a wani ruwa na kan inda an baka damar ka shara zai kamar a kalbu صيد الجاري وكأك ما ندام أجاله تروته أكا كلب ماشية gare wanda yake da kiwon dabbobi wanda zai na harkar su zuwa daji kuma yana dawa gane ba shi ma wannan amma da dama da kuma kalbu zira da kuma kare wanda yake gadin gona kaga sifar cewa in ba da cikin karnukan nan matuƙar da mutum ya riga a kowane ne za a yanke masa kira da kira kuma da zai taɓa cikin sai da sai wasu suke gan cewa a wannan karan kuma da iya su wasu daga cikin malamai kuma sun gan cewa a wannan ya shafi kowane wanda wannan ma ruwaya ce har yanzu da shi al'imam cewa ya shafi kowane ko wanda kuma wannan zancen shi ne daidai wannan zancen shi ne da nufi kowane kowane saboda ba a yin tafasis na ainihin umu da yin an samu dalili ne na cewa an keɓance ka za mata amma ba ka ba al'aslu shi ne baka'u makan ala makan wato al'aslu في النص العام يبقى على ومبين وتشير الى النص مجاني ورجون يا جميع اين شيء كون يا جميع كون آه، صدقوا مشين آه، وانا وجي ده كتير شيء فليغسل سبع مرات هيك بايد الثروه هيك بايد الثروه وصدقت كما لم يصنع جنب wannan al'amur ne in nazar wato umarni ne domin an so kai haka ba wai dole ba ba dole ba ne ba tilas inda ai batu ne na kan dabba dare yana daga cikin dabbobi dan haka idan ya zo ba kesa cikin abin sha wannan kawai abin da yake hukuntawa na wanke wannan abin sha shi ne abin so ne kawai amma ba dole ba wasu kuma suka ce a wannan wajibi ne dole wannan kuma da shi ne saboda al'asu al'asu bil amri jarrat shi ne alwujud asali cikin umarni daga Allah ko daga manzo Allah mutukar ba a samu dalili ne ke nuna cewa kan umarnin na mustahab ne wannan umarnin za mu yi shi a matsayin na wajibi to kaga nan ko ba abin da yake kau da wannan umarnin daga cewa ba wajibi bane a'a mustahab da haka zai wasu akan cewa wajibi wajibi ne mutum sai ya sai ya wanki wanda wannan shi ne abin da yake ne A gane wannan ke da to a takaice dai abin da wannan hadisin ya kunsa a takaice ba wai shi ke akwai mafuta wadda take ta karshe tana da dangantaka da smart zan ambata saboda akwai masu bibiyar karatun جانبا وانت فنان كراسو وانت وامتي يجين فرول وانت هي صامي فانتنا وانت شيكي ما يوائك أمبتا وصا أمال وانت سكينة أنا كان إلي أنجاني أبقي خالد آه، بن يحيى لين جاتكين مروات الإمام دار قطني يا فتد الحديث تهيس سكينة وصنع دار قطني من طريق خالد آه، بن يحيى عن سعيد آه، عن قتادة عن الحسن البصري عن أبي هريرة وكاقة مشكلة أنا شيني آه، حديث تهنير قتادة زواج زواج محمد بن سيرين محمد بن سيرين وشي خالد بن يحيى سيسن يشي زواج الحسن البصري wannan kuskure خالد بن ya haya da'ifi ne da rauni gashi kuma ya saba wa abdatu abdatu bin suleiman wanda mun amince ruwayar abda cikin sunan sughra lil imam an-nasa'i an sa'id an katada an muhammad bin sirin an abi hurairah an gane da haka ko da mutum ya ga wannan isnadin na Khalid bin Yahya cewa zuwa ga tada zuwa ga Al-Hasan al-Basri wato ainihin laisa ala jadda ba daidai ba abin da yake daidai shine an kata da muhammad bin siri an gane na وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استقيموا ولن تحصوا واعملوا وخير أعمالكم الصلاة وخير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن آه الإمام آه عبيد الله بن يحيى بن يحيى الليثي رحمه الله آه قال حدثني عن مالك يكتب cewa بنس شنو يحيى بن يحيى الليثي al شي من تلاميذ min مالك بن انس an ganewa cewa al'imam mali bin anas annahu balagha lalle ya zo wa بن أنس mali bin anas bi sigatul balagh أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال للي من ذات الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ياتي استقيموا كديديتا ku daidaita bisa ga hanya ta shirya da fuskar aiwatar da dukkan abin da aka ce ku aiwatar da kuma barin dukkan abin da aka ce ku bari walan tuhsu ba za ku iya ƙididdige abin da kuke da shi na lada ba idan kun daidaita kan hanyar Allah subhanahu wa ta'ala wa amalu kuma ku yi ta aiki ku yi ta aiki wa khairu a'malikum as-salat mabi al-khairin aikin cikin ayyukan ku da za ku yi as-sala ita ce sallah wala yuhafizu ala al-wudu'i ba mai kiyayewa ga alwala sai da ya zanto tunaninsa gaba daya yana tattare da ita alwala in alwalarsa ta warware tunaninsa ya za a yi samu dama ya sake kulla wata alwala ne an gane ba idan alwalar ba ta warware ba ya za a yi samu dama ya ainihin ne ya yi sallah da wannan alwala ne to ba mai kiyayewa akan wannan illa mu'min sai wanda yake da cikakken imani sai wanda yake da cikakken imani a ah, wannan hadisi da wannan eh, isnari da ifi bai ainihin inganta ba saboda mun kafi ba mun kafi wato an sami yankiya wato akwai inda ya kamata a ci igiyar ta kai sai zan to ta kara suka ba kuma sai ta yanki shine alin ƙiɗa saboda al'imam malik bin anas min attiba'i tabi'in to kaga akwai bukatar a sami attabi'i tabi'in da shi al'imam malik ya yi ruwaya daga gare shi attabi'i sannan bayan attabi'i kuma so mai as-sahabiyyu shi kuma sahabi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma kaga al-imam malik annahu balaghahu bi sigatil balagh kaga an rasa mutum biyu tsakaninsa da manzon Allah sassan a take ciki an rasa attabi'i an rasa ne as-sahabi an gane to kaga an samu al-inqita al-inqita da haka da'ifun ne bi bi hada tariq to amma ya zo ta wata hanya mausula wanda ya sa an gane ba a zuwa ga sahabi a zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-imam ibn majah rahimahullah ya fitar da shi cikin sunan ibn majah kitab al-tahar haka al-imam abubakar bin abi shaybah ya fita shi cikin musnad da musamman nasa min tariki mansur an salim bin abil ka'ab an tauban cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan hadisi كان الإمام ابن ماجه يا يا سادتش وصله من طريق منصور عن سالم بن أبي الجعد الفوضى سنن منصور رحمه الله يسا متابع قال الإمام الأعمش أبو محمد سليمان بن مهران الكاهي رحمه الله ودونا متابعة الإمام الأعمش الإمام أحمد بن هنبل يبدأ يتكي مصنف haka al-imam abu dawud dayalisi shi ma fitta ita cikin musnad haka al-imam darimi ya fitta ita cikin musnad musnad ko kace sunan darimi hakan ce musnad ko hakan ce sunan darimi abin da yake daidai amma sunan haka ainihin al-imam Muhammad bin Nasar al-Marwazi a littafinsa ta azimu qadr as-salat haka al-imam ibn abi umar littafin sa kitabul iman haka al-imam abul qasim at-tabarani cikin al-muqaddam al-awsat da al-muqaddam al-saghir da musnad al-shafi'i haka al-imam al-bayhaqi cikin asnan al-kabir wanda ake kira da asnan al-kubra ta hanyar al-amish zuwa ga salim bin abi ja'ad zuwa ga kuba to ita ma wannan hanyar bata inganta ba saboda akwai linki ta'a أقوياء الانقطاع بين سالم وثوبان آه، سالم من أبي الجعد في جدك الثوبان دولة أقوياء ثاني سكاية آه، شيسا محمد بن نصر المروزي هذه ترمز كتاب تعظيم قدر الصلاة يروي تهديس تا وتهيا من طريق جرير بن أبو الحميد عن منصور شي عن سالم بن ابي الجعد قال حدثت عن ثوبه شي سالم تي حدثت عن ثوبان وتو ان زنت تني غ ثوبان اشي ما شي دمك قال وانا انا قاعد دني تسامر عليك لبعض بين سالم وكما ثوبان ثوبان راكي بيجي با kamar yadda al-imamul busiri wanda ahmad bin abi bakr littafin isbabu sujada akwai al-busiri mai al-burda ba shi ba muhammad bin sa'id muhammad bin sa'id al-busiri sahibul burda wal hamziya wancan mawaki wannan kuma dalibin su al-hafiz ibn hajar al-busiri ahmad bin abi bakr da isbabu sujada da kuma ihaqul khiyaratul mahar amma dai akan ce busiri saboda nisbatun na ila busiyar suna dangantuwa zuwa ga busir da haka wannan ma ce masa al-busiri wanda ma ce masa al-busiri al-busiri bi kasar sa ba al-busairi ba wasu haka suna cewa al-busairi wannan galat kuskure to wanda yake daidai al-busiri kamar yadda ibn al-asir cikin al-rubab fi tahdhib al-ansab ya tabbata da al-busiri an gane yace akwai inqifai tsakanin salim bin abul ja'ad da wato ainihin akwai ikibar wanda gabaninsa haka al'imam abu abdullah muhammad bin ismail al-bukhari ya fada haka gabanin shi al'imam bukhari haka al'imam abu abdullah ahmad bin muhammad bin hanbal al-shaibani rahimahullah ya fada cewa salim lam yasma' min tauba salim lam yasma' min جيسا الإمام أبو حاتم محمد ابن حبان البوسني رحمه الله آه، صحيح ابن حبان ناس آه، الصحيح المسند التقاسيم والأنواع يأي بيان تيوا ونن هنيا تسالم كفوبان هنيا تيوا وده إن كانت رسول ونن إن كمال حكا الإمام البدوي شيما تيشير السنة يبدو ونن مجانا to idan an gane wannan sai a fahimci maganar al-imam abu abdullah al-hakim an-nisaburi cikin al-mustadrak da ya kawo hadisin ta hanyar al-a'mash zuwa ga salim bin abi ja'ad zuwa ga tauban yake cewa hadisin ya ya inganta kuma bai ga wata illa daga cikin illoli ba daga da hadisi ka ku akwai illa zahira ala wahiyal inqita' bayna salim wa tauban shi yasa al-imam mughlata cikin littafin al-ilam bi sunnatihi alayhi salatu wassalam wanda sharhi ne musulman ibn majah ina nan mujalladi biyar makatabar ibn abbas bai karasa shi ba da yi ta'akubi kan wannan maganar da al-imam abu abdullah al-hakim bin sa'ud an gane wannan ke saboda haka ta wannan hanyar ma akwai matsala sannan ya zo cikin littafin musnad imami Ahmad bin Hanbal da sunan darimi min ɗariƙi Abdulrahman بين بين ثابت shi kuma zuwa ga Hassan bin Atiyya shi kuma zuwa ga أبي كبشة shi kuma zuwa ga tsofa gane min tariki abdurrahman bin sabit zuwa ga hassan bin atiyya zuwa ga abi kabasha zuwa ga fa'an zuwa ga tsofa da wannan isnadin ya tabbata isnadi ne hasan a gane ba isnadi ne hasan wannan ya tabbata sadaka al-imam ahmad bin hanbal ya fita shi cikin musnad da al'imam abul qasim tabalani cikin musnad shari'in wato ainihin min tariqi hariz bin usman zuwa ga abdurrahman bin maisar zuwa ga tauban gane zuwa ga tauban to sai shi abdurrahman bin maisara الحافظ ابن هجر cikin تقريب التهذيب ya kawo shi a tabaka ta hudu daga cikin tabi'ai wanda yana nuni cewa daga cikin mai ƙananan tabi'ai wanda a bisa abin da yake gudana ne su yi ruwaya daga manyan tabi'ai ba daga sahabbai ba an gane amma in banda tunanin wannan to kaga isnadi da wanda yake ingantaccen isnadi da haka ne a dunkula a turai hadisin ya tabbata zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya tabbata zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sannan yana da shawahid wato ya zo ta hanyar wasu daga cikin sahabbai ya zo ta hanyar abdullahi bin amr bin al-as wanda al-imam ibn majah ya fitar cikin sunan ibn majah haka al-imam abubakar bin abi shayba ya fitar cikin musannaf sai dai a isnadin akwai layth bin abi sulaym layth bin abi sulaym sannan ya zo ta hadisin abi umamah al-bahili sulaym bin adlan shi ma al-imam ibn majah ya fitar cikin sunan ibn majah حكى الإمام آه، محمد بن نصر المروزي لكن كتابة تقديم وكرر السلام حكى الإمام أبو القاسم الطبراني في المقدم الكبير في ما ليه كنتم في ما في أي شيء كنتم في ما في كنتم سوى رأسي سنادن صاحبه أبو حفص نجد وانت بجهول يسأل مزي ما تكن تحريم الكمال يقتل شيء آه، الترجمر شيء آه، آه، أبو حفص الدمشق نياضة حديث ربيعة الجرشي من الإمام أبو القاسم الطبراني يا كتاب شكل هذا المعجب الكريم فتشي ربيعة الجرشي بات المقلة إسنادي كشي وانا حديث نيوتا هنيسا فنشي كان مختلف في صحبته فتو أنسى مصابة لكن جاء صحابين وقوبة صحابين فعلا بيسن تبتعون ba sahabi ne ko ba sahabi ba sannan ya rota hadisin salama bin al-qatwa wanda yana cikin al-mujam al-kabir da abul qasim al-tabrani da kitabu du'afan ya abi ja'far al-rumi shi ma isnadi wanda yake cikin sannan ya rota hadisin jabir bin abdullah wanda al-imam abu abdullah al-hakim mai saburi ya fitar da shi cikin al-mustadrak sannan kuma sai bayyana cewa abu bilal al-ash'ari shi yayi kuskure wato asalin hadisin na sauban ne mana jabir to shi sai ce jabir bin abdullah wato shi kuma abu bilal al-ashari al-imam darqudi da mai ya rauna shi yana da rauni don haka idan ba an mamaki bane an samu kai kuskure wajen ruwa da ba ko ce sahabi wani sai kuma ce sahabi wani an gane saboda shi kenan sakamakon da zamu samu shawahid na hadisin duk akwai matsaloli da matsaloli amma dai asalin hadisin سيئات maka zuwa Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bisa hanyar da muka ambata hanyar Abdurrahman bin Sabit Abdurrahman bin Sabit bin Thurban an Hassa bin Awdiya an Abi Kabasha sannan an Thurban an gane to anan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ce istaqimu استقيموا والنفيل الأمر استقام يستقيم استقامة مجاربة وتؤصني لك قام يقوم قياما قام يقوم قياما تونن قام شيني أصلي يو تذكر ألف تسين التاء الحضم استقام to wannan ƙarin da ka kara na alif da sin da ta ya tashi daga qama ya kuma istiqama to yana nuni ku akan me akan ƙarin wata ma'ana ta musamman saboda ziyaratul mabani tadullu ala ziyaratul ma'ana kenan qama da istiqama akwai bambanci bambanci shine da aka ce qama ya sake amma istiqama ya ya tsaya ya daidaita sai wanda babu kirkiza babu babu kunkuru haka ce shine ka ta daidai ba ka da sai aka ce Allah ce ka bari zaka bari ba da wani zaɓi sai na Allah ta masu tsayuwa kan haka tafiya kan haka to na shine al-istiqam da haka ma tafarkin shi ma ka ci masa ne al-mustaqim kamar yadda Allah ce wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون فإذن الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تسير الأمور يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجه من الظلمات إلى النور بإذنه ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم شيء ساعة تفرق أن يأتي مثلا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم سبب دي دي تو تفرق da kuma dukkan wanda ya tsaya a kan tafarkin to zai ne zai ne daidaita zai tsaye wannan tafarkin kuma shi ne tafarkin da annabawan Allah suke kai da sahabbai da kuma ragowar bayi na kirki shi ne ne siratul mustaqim da haka da Allah ce ihdinas siratul mustaqim siratul ladina an'amta alaihim wato tabarki madaidaici tabarkin waɗanda aka yi musu ni'ima saboda sun tsayu bisa yadda tabarkin yake tsaye sun daidaita bisa yadda tabarki ya daidaita an gane to sai ga tabarkin nasu to su waye waɗannan sai Allah ce wa man yuti illaha wa rasula fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina was-siddiqina wa shuhada والصالحين وحسن أولئك رفيقا وحسن أولئك رفيقا كاجا أن بواكن فظهر الله شيني كان جوا سنن دا صديقي كاجا صحابي كان إنسا أبو بكر من الصديق شهيدي كاجا دي صحابي كان إنسو عمر إنسو عثمان شيء سيتبت كن صحيح البخاري وتران من ظل الله كان دوا هو تسيبو زي فارموسي من ظل الله كتير وأصبت فإنما عليك نبي wa siddiqun ka tabbata ya kai dutse domin wanda ya kanka annabi ne da kuma siddiqi da shahidai guda biyu lokacin akwai abubakar da umar da usman tare da shi alwaya kuma cikin sahihi muslim sai manzo Allah ya kara da wasu ma'aikatan su sa'ad bin abi waqas su ali bin abi talib gane ba a wancan kuma a dutsen kira kenan abin ya faru ba su kai ba kenan ya faru a dutsen uhud kamar yadda yake ruwa cikin Sahih Bukhari kuma ya faru a dutsen hira kamar yadda ruwaya cikin Sahih muslim to kaga waɗannan saboda sun tsayu a bisa turba ta ainihin as-siratul mustaqim da haka sai suka samu sai suka samu al-istiqama daidaituwa su ne annabawa da waɗanda suka bi hanya irin tasu na sahabbai don wanda suka biyo bayan sahabbai da ainihin kyautata to idan muka duba ko za mu ga Allah subhanahu wataala ya umarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tataghaw innahu bima ta'maluna basir ka daidaita kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da dukkan wanda ya tuba tare da kai ma'ana da rubuwar sahabban da suke tare da kai kada ku ketare iyaka ma'ana ku tsaya tsaka tsaki ke ba ku yi sakaci ba wajen rashin bayar da abin da Allah ce ku bayar na aiki Ba balle a samu mai wato ainihin al-ifra idan to an wuce iyaka sannan kuma abin da Allah ya ce kar ku yi nan ma ba ku amka cikin abin ba balle a samu mai at-tafarid وتكون بين الجفاء والغلو كذلك أنتم أهل الوسط وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء للناس ويكون الرسول عليكم شهيدا فوانا شيني الاستقامة وكاكا تشيوا دا الله إذا من الله كديديتا من الله يكرب وانا أمانكم يكرب يكرب da kuma wanda ya tuba سنة da su ne da haka ma da Allah ce ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim sai bai da suwaye sai a fice cikin suratul nisa cewa su ne annabawa da sahabbai da kuma ragowar bayi da kirki da haka za mu gama ah, Sufyan bin Abdullah Faqabi da wanda yake cikin sahih Muslim wani mutum daga cikin sahabbai yace ya Rasulullah ga ya ah, mun wata magana cikin ah, addini wanda ba zan buƙaci in tambaye wani ba bayan ita wannan magana ba na ka gaya wata dunkulalliyar magana wanda kawai zan tsayu akan abin da ke hukunta sai manzo Allah ya shi kun amantu billah mustaqim yace na yi imani da Allah sannan kuma sai kai sai ka daidaita abin da bi ana abin da imaninka da Allah yake hukunta maka na aiki to aikata abin da imaninka da Allah yake hukunta ma na bari kai ne ka bari to sahabbai sun tsaye da wannan da haka sai Allah ya ba su shaida ya yi su akan yace inna ladina qalu rabbuna Allah mustaqamu istaqamu tatanazzalu alaihim almalaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun dan ne wadanda suka ce Allah shine ubangijinmu shine amantu billahi kenan sannan suka tsayu kan abinda iman su da Allah yake hukunta musu na aiki su aikata abinda iman su da Allah yake hana su na hari su hannu to Allah ce lokacin mutuwar su mala'iku za su sassauko cewa kada ku ji tsoro game da abinda za ku gaba da shi a gobe lahira kada ku yi bakin ciki game da abinda ya kuce muku na duniya domin za ku samu abinda ya fi shi shine Allah inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladheena amanu wa kanu تكون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة ونسى البشرى بك تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا شنو يعني لهم البشرى في الحياة الدنيا إذا عبارة كأبو تنبو أنا تكي الدنيا أبو أنا تبدأ مطر أنا يقول أصلا وأنا البشر كركو يتصور وكركو يتكي ويي فارتكي ويمرنا وطائرشين الجنة وطائرشين الجنة fuskar kasancewa ko ana muku alkawari game da ita wannan aljanna da haka kar ku yi bakin ciki kada ku wato ainihin razana kada ku firgita kada hankalin ku ya tashi an gane to haka akwai wata ayar ma cikin suratul ahqaf da Allah ya faɗa mai take ce ita ayar eh na'am إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة لأنه جزاء لما كانوا يعمل كنا إذا مكا قاني أنا لأن الله تلالي وأن سكتي الله وبن جدهم سنن سكا صيو يباب صورو مباسا بجنجك سيتي أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها su ne yan aljanna suna masu dawama a cikin ta a ƙarshe sai ce jaza bi makan amalu sakamakon abin da suka zanto suna aikatawa kenan nan sai aka gane cewa shi al-istiqama mai ce aiki ce gane ba a shi aiki ake ne shi yasa nan ma da manzo Allah ce istaqimu walan tuhsu sai ce wa amalu gane ba wa amalu an gane ba wa amalu Ga nuni akan cewa shi aiki al-istiqam wato shine bawa ya daidaita a bisa turba ta shirya ya zanto mai bin Allah subhanahu wa ta'ala wanda wannan shine abin da muka rasa shi yasa nake samun matsaloli da kalubale mutane za a ga suna ta magana suna ta zantuka mabambanta juna cewa gashi yanzu an yi eh, tahawidul masjidil aqsa wato al-masjid al-aqsa ya koma hannun kafirai suna ma yunkurin su ne da shi ya zanto wata matattara ta su kuma sun shelan ta haka to ya haka ya faru ya haka ya gudana ya haka ya kasance abin da ya bayi zuwa ga haka abu ne guda daya wanda ne. idan muka koma tarihin al-yahud yahudawa duk a yaƙoƙi da aka yi ba inda za ka samu cewa sun taɓa cin musawa sun taɓa yin rinjaye lokacin da al'ummomi suke bisa a saboda mai saboda wannan kaskancin da Allah subhanahu wataala yayi ya azaba ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة wannan kaskancin da Allah ya azaba sai zan ba sa ba sa samun rinjaye to waɗannan mutane wanda tarihi ga abin da yake nunawa a kan su ne mafi kaskanci a dukkan wani gomurzo a dukkan wani abu da ya afko a baya su ake rinjaya to yau kuma sai aka wayi gari su suka rinjaye kuma wato ainihin da yawa daga cikin su to mai ba zuwa ga haka abin da ya bayi zuwa ga haka Shi ne musulmai sun yi watsi da addinin Allah subhanahu wa ta'ala sai zama na kawai addini an take da shiga sallah azumi kaza kaza kaza kaza kaza amma ragowar abubuwa na addini kadai ta Allah da bauta ruku da sunna ruku na gaskiya binta sau da kafa sai zanto mutane kawai sun yi watsi da in ba ga sun ɗauki sunna to sai abin da ya dace da sabon saboda haka aka ajiye musulunci da karantarwar manzon Allah da abin da sahabbai suka rayu a kai sai aka ɗauko karantarwa da tunani da kuma yin koyi da waɗannan mutanen wanda Allah ce kaskantattu ne ababen kaskantarwa wannan sai ya bayu sai Allah ya dora su akan mutane saboda ka'idar wa kadhalika nuwalli ba'd adh-dhalimin ba'dan bima kanu yaksibun wannan shine abin da ya faru kamar abinda Umar bin Khattab radiyallahu anhu yake faɗa kamar yadda yake cikin al-Mustadrak na al-Imam Abu Abdullah al-Hakim an-Nisaburi kitab al-Iman kitab ma'rifat as-sahaba lokacin da aka bude Sham Syria aka rusa Yahuda da suke nan da Kiristanci da masu bautar gumaka da masu kaza to Umar bin Khattab ya shigo shi da tare da masu rakiya ga amirul mu'minin saboda ka hanyar da za a bi sai zan tonu ko zazzabe da ruwa Da yake kokari ya kara tattare jallansa. sai abu da amir da jarrah ya ci haba ya amirul ga shi an zo za a tare ka kuma a ga shugaban mu ne a wannan yanayi ce kai kai tun inda wanda ya faɗi wannan magana ba kai ba da suna da kika amma saboda matsayin abu da ko ba komai daga cikin mai mutane goma da aka musu bishara da aljanna kamar yadda yake cikin sunan abi daud jami tirmidhi ibn ibn majah da muqaddima musnad al-imam ibn hanbal sannan kuma ga abin da manzo Allah ya faɗa akan safarra hadisin cikin sahih bukhari sahih muslim cewa aminu hadhihi al-umma aminu hadhihi al-umma sai kuma dan kafa yake cewa kar ku manta fa mun kasance mu ne mabiya a ban kasa sai Allah ya zama da wannan addini na musulunci sai maka karfe shi maka tsayo kan karantar wasu sai maka zanto ya daraja a ban kasa saboda addini to idan muka ce zamu nemi girma da ɗaukaka ta wata hanya ba ta hanyar addini ba to za mu koma mu zanto mafiya ƙasƙancin ƙasƙantattu wato waɗannan yahuda ma da muke ganin su ƙasƙantattu sai mun dawo kenan mun zanto mun fi su zama mai to sun zanto sama kamar abin da yake gudana a to da haka sabo ya yi wa cikin al'umma an yi watsi da karantar manzan Allah an yi watsi da ilimin addini to wannan ne abin da yake faruwa ne abin da yake gudana zurbi ya yi yawa za ka ga yanzu abin da kai ci za ka ga mutane a yau dan ka gane cewa tunaninsu ganinsu zukatunsu duk suna rafi da duniya ne yanzu inda za ka zauna da mutane kuna tattaunawa kowanne za ka ji bayanin da yake ma kawai ka ɗaya rayuwa ta yi tsada abinci ya yi tsada kuɗi yanzu yana wahalar sa ɗai ka zama an ce ya tashi man fetur ma an ce ya tashi man ma kusan ba a samu gidajen mai duk sun rufe Shinkawa ma an ce ta tashi da kaza ta koma kaza aika kaza aika kaza aika kaza babu wanda za ka ji cikin mafi yawan mutane yana takaici yana da na sani cewa ka zunubi ya yawa wato ana cin haram ana saba wa Allah ana fasadi masu dukiya ba sa kokarin neman halal ba sa cire haƙƙin Allah da wahala ka samu wannan to wannan mai yake maka yana maka cewa shi tunanin mutane gaba da kan kan duniya yake da haka sai zan to maganar su akan duniya ce abinci ya tashi kaza ya tashi abu ya zama kaza amma babu batun cewa damuwa da jin takaici da tashin hankali cewa ana saba wa Allah ana bijirewa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ana ko oho da lamar addini har ma ana gani malaman addini kusan ababan wadatantarwa ne musamman masu riko da addini gaske in ka ana kimanta ka to ka zama dan duniya ke an gane ba to amma dai kana riko da addini riko na gaske to sai ga hatta masu danganta kasa ga addinin sai ga same da kai kaman dai ga dai wani mutum ne dai gashi gashi nan dai haka ko ba su furta da baki wato za a ga lisanin hal yanayinsu tasarrufat nasu ya dubu ala zalik yana nuni a kan to wannan ita ce matsala wanda wannan magana da abin mamaki al-imam ibn muflih ya faɗi ta littafin sa al-adab shar'iyya wannan magana ne al-adab shar'iyya da haka wannan shi ne abin da yake faruwa kenan me ya mafuta mafuta shi ne mu koma zuwa ga Allah komawa ta gaskiya da fuskar mu zanto mustaqimun ala siratul mustaqim mu zanto mun daidaita mun tsaye bisa ta farki bare da ci to duk wannan abin da muke gani sai ya dawo wannan albasu da aka fata sai ya dawo hannu wata mun tsaya a hanyar Allah mun daidaita ai a baya a tarihi an taɓa rushe dakin Ka'aba aka rushe aka tarwatsa aka fatattaki kowa aka kashe mutane ne mai faru ba to amma da musulmai da gaba suka tsaya suka daidaitu aka yaki shi aka kusan da ita aka yi riko da addini na gaske Allah bai dawo musu da ka'abar ba ya dawo musu da ita a bisa yanayin ma da ya fi kyau sama da yanayin na baya yanzu kuma sai ake so a fito da wani take-take da ake so kuma a mai da can ma koma gidan jiya ko ya to ma aswa min makanat ya to ka'aba ta koma mafi munin yanayin ma da ta kasance a baya a tarihi shine kokarin shigo da afkar munharifa da ara yahudiyya tansiriya to sai ga al'amura sun tabarbe sun lalace wallahi yan uwa hanyar tsira da sami kusancin Allah wannan hanyar ilimin mu rike ilimi mu san ilimi mu bi shi mu bautata wa Allah ala basira mu ga mai Allah zai mana mu ga mai Allah zai mana amma mutakar mu yi watsi da ilimin addini mun duk kan duniya muna bin duniya kamar yadda karnuka majiyayin wa suke kai kawo a akan bushen dabba to dole a samu matsala dole a samu matsala mun ga lokacin ba mu da muke kanana ba mun ga lokacin da idan aka ce wane ya zama alƙali za a ga ana abin abinci gidansa ba sai ga an ci inda ana haduwa ka san da mun sani iyayenmu suna haduwa bayan sallan magariba wanda ya fito da wanda ya fito a hadu abin wani gidansa mai yiwa an yi to wani kuma shinkafa wani masara wani kaza wani ko mai yiwa ba a ma girka ba saboda iyalinsa ba ta lafiya ko ta yi bulaguro ko ta je ziyara ko kuma a yanayin rayuwa ma yasa ba a yi ba babu wanda ya sani haka zai zo cikin wannan taron a da shi ƴaƴansa shiga gidan makoci wani mai yiwa an girka amma ba nama wani kuma an girka da nama a gidansa an gane ba wani kuma a shi kifi yake sha'awa wani kuma da kifi aka yi wani shi kaza yake so da kazan aka yi sai ga an haɗu an yi wannan to idan aka yi cewa ai wane ya zama alkali sai ga an kawarce masu? ana baya baya da su haka ne ko ba haka ba to wannan sai ya bayu a yanzu sai aka waye gari alkalancin ma neman sa ake idan ba na kama kama to bar ma batun alkalanci ka iya cewa wani abu da ke mai shubuwa shubuwa ke tunani da kuma tsoron karkafa ta cikin haram asalan ba wai haramun bane ka zama alkali amma saboda abin da yake kasancewa a ƙarshe na fada cikin haramun shi yasa ake kyamata yanzu haramun din ce karara mutane suke ko ba abin da ya dame su karara sun san haramun su, amma suke ne ba saboda bai an waye gari haramun din ma fada ake mata eh, wani ya san haramun ne a hannunsa Da ba tare da kuma sai ka masa fada kana gaisuwa kana dukar da kai kana fadanci kana bambadanci kana tumasanci waɗannan abubuwa za su kasance an gane to shine istaqimu wa lan tuhsu wa amalu wa amalu an gane ba a ruwaya ta abi musab az-zuhri a kitab muwatta bi ruwayati abi musab az-zuhri wa alam wa alam kamar yadda yake cikin sunan ibn majah kitabu tahara haka ya zo ma musnad al-imam ahmad bin hanbal haka wala yuhafizu a ruwaya ta abi musa az-zuhri a kitab muwatta bi ruwayati abi musab ولن يحافظ ولن حافظة هكما يزوى أروان ابن ماجة قصة ابن ماجة كتاب الطهارة دا الإمام أم بن همبل تكين وضوء الإشي مصمت الجاي سمرا كربور بياني هنا قدي يمنا من شوى روب الجياي وسيب سأنا نساتي من زور من الرأي سيب الظورة كان استقيموا ولم تقصوا وعملوا وخير أعمالكم الصلاة ولا يحافظوا على الوضوء إلا وبهذا القدر كفايه alhamdulillah assalamu alaikum <clears throat> assalamu alaikum wa rahmatullah akramakumullah ni ne na kasance ina yin wata addu'a kamar haka ya Allah karka bani ikon zuwa haji har sai ya zama cewa abin da ya rage a rayuwata <clears throat> bai wuce wata biyar ba kuma ina yin haka ne <clears throat> abin da ya sa nake yin haka saboda kasancewar yadda rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta kasance shi ma a ƙarshe malam shin hakan da nake yi daidai ne alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd wannan ba daidai bane ba daidai bane ko da yaushe bawa mumini so ake na gaggawa na aikin alkhairi aikin hajji yana daga cikin manya-manyan ayyuka na alkhairi yayin da ya zanto bawa ya yi shi da dukiya halittacciya kuma da ikhlasi to ana fatan Allah zai karba in Allah ya karba kuma sai zai masa sababin tsira kamar yadda manzo Allah ya bayyana hadisi cikin sahih Bukhari sahih Muslim wal hajj al mabrur laysa lahu jazaa'un illa al janna hajji wanda yake nagartacce ba shi da wani sakamako sai gidan aljanna da aka kodo shi bawa yana kokarin gaggawa na abin da ya shawo mai فإني أخياني بسط بيكو الخيرات بسط بيكو الخيرات كويكا قاوة كويريكي ريكي وجد هاي جوكا نال خيري وانا شينا أبدا أكيدا ما نيما كده متينا جيكيري أرما تكينا يقدوا إيه أتيو الله بيدا أكينا الخير كذا يزلتو لوكتي كذا ودنا فادري بدي yana so daga zarar ka samu dama da zai gabatar da aikin haji mutukar in bayan zamana aikin hajji ya ci karo da wani abin da yake shi ne a hamma kuma a wani اګانه ما أهم دې آه، او د نوو چې کباله تدش تد والله أعلم. د شي الله اکبر abinda ake magana shine sahabbai suna cewa idan manzo Allah zai sallama yakan juya ta yadda hatta yura bayadu khatti har sai an ga hasken kumatinsa wannan shi ne to kaga wannan bayanin ne akan cewa juyawa yake hakan a yakan juya ne kamar yadda aka samu zai juya haka aka sai ya juya haka an gane ba to wanda kaga yake dab da kai yake kusa da kai musamman fiska mai haske irin ta manzo sallallahu alaihi wasallam daga zarar ya juya da to wannan hasken sai ya ga walƙiyarsa wannan shi ne ba ana nufin haka ba kamar yadda suke haka kamar yadda ake magana cewa ma mutum ya daidaita eh, gadon bayansa wasu suke tunani ko mutum zai miƙe wannan ba ba ba ba sunna bace duk wannan yana daga cikin ta sayyi'a ko lakurai muna da ake samu a sakamakon ɗaukan karatu ba da malami mun gane ba ɗaukan karatu ba da ba da ainihin malami an gane cewar da aka yi Allah bai duba ga sallar bawan da bai miƙar da bayan bayansa ba a halin eh, ruku da halin sujuda to wasu suke tunanin cewa ana rufe ko wa zafi wani ma sai ya kaman ma kwanciya zai ya miƙe ya cinye wani mutum ko ko mutum to wannan bidiya ce bidiya ce abinda ake nufi shine daidaituwa ma'ana in ka tafi sujuda sai ka daidaita ka ɗauki ɗan musulmin mintuna kana tarbi sannan sai ka dago ba wadda ka yi su da wuf kuma ka tashi kamar kotan kurciya to na shi aka hana shi ne abin da manzo Allah yake ka kawo jiru ma kar ka yi ruku mai su wannan dire kana yi wuf ka daga a'a ka kai ruku ka tsaya sosai ka daidaita an gane to haka ma su juda to shi ne abin da hadisi yake an gane to wannan shi to haka ma wajen sallama din cewa manzo Allah hatta yura bayadu khabbihi to abin da ake nufi ke wannan shine wallahu a'lam sai ta zama ta karshe a farko kiran sallar asuba da yin sa a kiran sallar na kashi wanne ne da hujja da tabbaciya eh abin da yake sunna kuma yake daidai shine a yi as-salatu khairu min an-nawm a kiran sallar wannan shine sunna kuma shi ne abinda da yake ne ɗaya na ƙarshe da lokacin da alfijir ya fito ba lokacin da alfajar sari ya fito to a wani lokacin a yi assalatu khairu min annam shi ne sunna kuma shi ne ne sabana haka kuskure wallahu alam subhanaka allahumma bihamdika nastaghfiruka ilayk assalamu alaikum kuna bi na bashi ko